alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah muna da tambayoyi kamar haka mai tambaya da farko yace assalamu alaikum wa alaikum assalam yace Allah ya saka da alkhairi ya kara wa malam lafiya amin Allah ya kare mu baki daya yace malam wanda aka haifa a matsayin bahago shi kuma ya zai yi wajen cin abinci ko ya yake yi ai shi ma Umar ibn Abi Salama din baka sani ba ta yi bahagon ne hmm. tunda da hagun aka gan shi a yana cin abincin shi me bahago bahago wanda yake abu da mai, da hagu a madadin dama to shi ma da hagun aka ga yana yi amma duk da haka annabi bai masa uzuri ba sai ce ci da dama da haka ya nuna bahago yana iya komawa mai, ba dami? ko ya ake yi baka da uzurin cewa ai kai bahago ne to an yadda bahagon ne amma koma dama zama ba badami saboda ita kalmar dama a larabci alyaminu daga al-yumni ne yumni kuma albarka kenan hmm. ita kuma hagu ashimalu daga ashu'umu ne shu'umu kuma shu'umanci kenan ko ba washe ma yakan ce shu'umi in abu ya zama mummuna hmm. yan aljanna Allah ya kira su da yan dama yan wuta Allah ya kira su da yan hagu wannan kadai sai nuna maka dama ita ce alkhairi hagu kuma sharri ce wa ashabul maimanati ma ashabul maimana wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama fa amma in kana min ashabul yamin fa salamun laka min ashabil yamin wa amma in kana min ashabi shimal akwai na <laughs> haka wa amma man fa وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ذاك الحق با الخير بچه دولة شي كوي da aka ka zamo ba dame ko da an yi ka ba hagu ma'ana kana yin abu da hagu to ka koyi komawa ka yi su da dama Shi ne daidai ya tambaya ta gaba ce assalamu alaikum wa alaikum assalam ce malam Allah ya saka wa malam da alkhairi amin ya ce mutum nawa ne suke layya da sa ko sanuwa Allah ya mai da malam gida lafiya to ko sa ko saniya ko raƙumi ko taguwa mutum daga biyar ne suke iya haɗuwa zuwa goma an gane ko biyu ma za su iya yi uku ma za su iya yi hudu ma za su iya yi biyar ma za su iya yi ɗaya ma zai iya yi to daga nan ma har goma mana ana iya yin watanda kuma ta zama mai layya amma kada adadin mutanen ya wuce goma kuma ya zama dukkan sauran sharuɗa na layya an kiyaye su watan da ana iya yin ta kafin ranar idi ita kuma layya ba iya yin ta sai ranar idi ma'ana ranar sallah to sai an kiyaye waɗannan insha Allah ita da ta gaba ya ce assalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya wa alaikum assalam amin da nisan kwana Allah ya kare mu baki da ya ce dan Allah malan a yi mana ƙarin bayani akan addu'ar yanka ta layya بسم الله الله أكبر اللهم هذا منك ولك اللهم تقبل منا in ba za ka iya cikan Allahumma haza minka wa laka Allahumma minna bismillah Allahu akbar ta isa Nana Aisha ce Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi layya da raguna guda biyu wa samma wa kawai yayi bismillah Allahu akbar da ko a iyanan ka tsaya karatun laye yi. bismillahi Allahu akbar takarda ta ƙarshe neman shawara ce mai takarda ya ce assalamu alaikum alaikum assalam ya ce malam mahaifiyarmu ce Allah ya mata rasuwa to Allah ya ji kanta ya mata rahama a satin nan a wannan majalisi mun samu rasuwar iyaye na wasu daga cikin ɗalibai har mutum biyu akwai malam kamalu wanda na yi magana a wajen tafsiri ko akwai kuma wani bawan Allah da yanzu ya riske ni shi ma yake sanar da ni mahaifinsa ya rasu to dai Allah ya musu rahama Allah ya sa aljanna makoma Allah ya albarkaci zuri'arsu Allah maɗaukin sarki ya kyautata makwancinsu in ta mu zo Allah ya sa mu cika da imani to na yace mahaifiyarsu ce Allah ya mata rasuwa yace bayan ta rasu mahaifinmu yana ba mu abinci yanzu kuma da ya auro wata sai ya ga dama yake ba mu abinci gashi kuma ba ni da ƙarfi mu biyu ne maza sauran mata ne sai ce don allah malam wace shawara za ka ba mu ni da yayana to shawarar da farko shine ku yi wa mahaifinku addu'a allah ya ganar da shi idan rashi ne ya sa yanzu yake hana ku abinci to Allah ya buɗa masa to sannan ba laifi ba ne in kun tunatar da shi kun masa nasiha don ya san cewa nauyin kunnan fa har yanzu a wuyansa yake ko da mahaifiyarku ko babu ita mm. matukar ba ku balaga ba ku ‘ya'ya maza mm. su ku ‘ya'ya mata har su ya aurar da su ɗa namiji ne in ya balaga ba dole bane babansa sai ya ciyar da shi kyautatawa ce to amma abin da ake cewa shine shi mahaifin kan dan ya balaga shi kuma ya dora shi akan hanyar nema ba wai kawai ka bar shi sandandar a sangare takamar kawai ya balaga ka daina bashi abinci to sata suke so yayi tarbiya ta kwarai ana so duk uba kan ɗansa ya kai ga balaga ya shirya shi ya mai da shi cikakken mutum ya koya masa sana'a ya ɗora shi akan hanyar nema to in kai masa irin wannan tarbiyyar da ya balaga ba dole ka bashi abinci ba Don already yanzu yana neman na kansa kai wani lokacin ma sai dai shi ya kawo gida ya kawo contribution hmm. to amma da yawan iyaye a yau ba irin wannan tarbiyyar suke wa 'ya'ya ba shi yasa irin waɗannan iyayen ba su ne wanda fatawar in 'ya'yansu sun balaga su daina ba su abinci ba take a kansu kai kan yanzu baka shirya ka yaye shi ba hmm. domin baka dora shi akan hanyar nema ba za ku ga iyaye a da kan ɗaya balaga an yanka masa gonarsa yana noma in a kasuwa ce an ware masa rumfasa yana nema na kansa sai ka ga da ya balaga ya iya sana'a an yanka masa gona an ware masa wani bangare a gida an masa aure shi kenan amma yanzu tarbiyyar zamani galibi iyaye ba haka suke yi ba to in ku baka yi wa ɗanka irin wannan tarbiyyar da zai kafi da kansa ba dan ya balaga ba za ka daina ciyar da shi abinci ba dan baka yaye shi ba to da haka abin da yake akwai matukar mahaifinku bai muku tarbiyyar da za ku gini da kanku ba ta hanyar ya koya muku sana'a ko ya sama muku abin yi ko ya kai ku kasuwa har kuka balaga to ba zai daina ciyar da ku abinci ba shi zai ci gaba da ciyar da ku abinci amma in ya yi muku irin wannan tarbiyyar to da zarar kun balaga ba ku da damar ku zo ku ce bai ba ku abinci ba yanzu abincinsa ba a wuyan ku yake ba an gane ko to da haka ku abin da nake ba ku shawara ku yi masa nasiha ya gane cewa har yanzu haƙƙinsa yana haƙƙinku yana wuyansa in ku ba za ku iya ba ku nemi wani abokinsa ko wani ɗan uwansa wanda kuke ganin idan ya san wannan shi mahaifin ba zai ji ba daɗi ba ma'ana yana iya gaya masa sirransa kaga ko dai wani amininsa ko wani ɗan'uwansa ba wani wanda ko da ɗan'uwansa ba ne amma suna nesa da juna to irin wannan mutum bai fiye so su san halin da gidansa yake ciki ba in kuka je kuka faɗa musu irin wannan a madadin gyara kun yi barna mahaifinku zai ga kun tona masa asiri to sannan ita kanta matar da mahaifinku ya aura ku ɗauke ta a matsayin uwa ku girmama ta ku mutunta ta in kun yi haka to ko ita za ta iya warware muku wannan matsalar dan zargin da nake a zuciyata ma kila kuna da sabani da ita ne shi yasa wannan matsalar ta fara faruwa da haka ina kyauta zaton ko ita in an fahimci juna da ita an girmama ta an mutunta ta an ɗauke ta a matsayin uwa ita kuma ta ji tsoron Allah ta riƙe amanar Don Allah ya da matsalar ta zo cikin sauki za ta warware Allah ya warware ta cikin sauki amin amin wannan shine karshen takaddunmu hmm. kuma a wannan rana muke rufe wannan karatu sai Allah ya kai mu bayan sallah saboda ina da uzurin tafiya hmm. amma duk sauran eh, darussanmu na sati zamini amma dai shi wannan ba za mu sake kewayewa mu yi shi ba musamman ga wanda suke zuwa iya wannan daga wani waje kar mutum ya taho rana ita ya dauka cewa akwai karatu amma insha Allah za mu yi karatun litinin na al'aqidatu tahawiyya